وسلم على ما هو alai, yayin da manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da abin da yake kai yuzhiru dinallah yana bayyanar da addinin Allah qarara wa yad'u ilayhi yana kira zuwa ga addinin Allah a fili ghadibat quraish wa aduhu sai quraishawa suka yi fushi suka kuma yi kiyayya da gaba ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa aktsaru min dhikrihi suka yawaita ambatansa kowa Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad ka ga abin da ya ja mana ka ga abin da yake haifar mana wa habba abuhum ba'dan hatta kai ga wasu suka kwadaitar da wasu ala ruju' al ila abi talib cewa lalle ayarin da aka yi a sake komawa zuwa ga dan uwan baban annabi abu talib wannan ayari ayari ya kuma koma masa a karo na biyu marratan thaniya a karo na biyu famashau ilaihi marratan ukhra don haka a wani lokacin da daban suka sake tafiya zuwa gurin dan uwan baban annabi faqalu lahu ya aba talib da zuwa sai suka ce da shi kai abu talib inna laka sinnan mutum ne kai mai shekaru ba yaro ba ne rarage fa ko kai fa mutum ne mai shekaru wa sharaban ga kuma ɗaukaka kai ba ga garin mutum ba ne mutum ne mai martaba da matsayi wa manzilatan ga matsayi da ɗaukaka da kake da shi fina a cikin mu wa inna qad sanhainaka min ibni akhika haƙiƙa min neme ka da ka hannu ka kuma hana ɗan ɗan uwan ka akan abin da ike yi na kira zuwa ga addinin musulunci da kuma aibata alloli namu fanan hahu anna amma sai baka hana shi abin da yake mana ba wa inna wallahi to ka sani mu muna rantse maka da Allah ba wai ba mu san Allah ba ne sanan da aka biyo mana ne ba za mu ba ko eh duk abin za a karu mu za a karu mu dan dai ka ji abin gingirin gingirin وإلا والله لا نصبر على هذا mu kan muna rantse maka da Allah ba za mu yi haƙuri akan haka ba min shatami aba'ina a fito fili a rika zagin babanninmu ba za mu karɓi wannan ba wa tasbihi ahlamina da kuma wawantar da hankulanmu mu a ɗauke mu wawaye ba zai yi ba wa aibe alihatina da kuma aibata allolinmu a ce wai sai dai Allah ɗaya abinda ba zai yi bane hatta ta kuffahu Allah in ka ga mun yi shiru mun haƙura mun dakata to sai fa in ka hana shi wannan ne abin da ke in da mun biyo maka ta lalama to kai yanzu magana ce ta gaba da gaba ko yi ko bari ko abin da ma da ya faɗa mana yana fitowa fiye au tunazilahu wa iyyak fi zalika ko kuma kai da shi ku fito mu fito a yi gaba da gaba hatta ya halika ahadul fariqain har ɗayan ƙungiyoyin mu biyu ko mu ko ku ya zama bashi ma'ana ko ku cin mana ko mu cin mana فقال أبو طالب جهك سي أبو طالب يتي يا أخي kai ɗana a ببن babban ɗansa ke yayan sayid na ali yayan sayid na ali ice kai a ƙil bayan ya kiraye shi ice ne bi muhammad sallallahu alaihi wa je ka kirawo mun annabi muhammad shi ma Muhammad ya gaskiya saboda shi ma bai ba da gaskiya ba je kirawo min Muhammad fantalaqa ilaihi faja'a bihi fi dhahira sai ya kama hanya ya tafi ya je ya kirawo annabi Muhammad ira da aminci Allah tabbata a gare shi cikin lokacin garjin rana rana ta tashi fi shiddatil har ana tsananin zafin rana falamma atahum kala abu talib yayin da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zo musu sai abu talib ya ce inna bani ammika haula ƴaƴan ƴan uwan babanka waɗannan su ma idan zanta su kamar ai ƴan uwansa ne abokan tafiya ne inda duk dangi da dangi ɗaya ne ƴaƴan ƴan uwan babanka waɗannan za'amu annaka tu'zihi suna riya cewar kana fa cutar da su fi nadihim game da abin da suke kai na wato ainihin an ce nadi shine kamar wata wato wani conference ake ce masa wani wurin taron su yawwa an gane ku saboda haka game da abin da ya shafi majalisar su kana wato aibata su kana daukan su ba kowa ba wa masjidihim haka na kuma wurin ibadar su ma kana daukan ba abin la'akari ne ko wani abu ne mai daraja ba fantahi an azaku dan haka ka bar cutar da su فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء nan take sai manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kyafta idanunsu idanunsa ya kalli sama Ƙala sai ya ce tarawna haɗe hishar? ko kuna ganin ranar da nake gani an gane kun jimar ji Ƙala bayan ya faɗa ka sai ce ma ana da aqdara ala an ada zalika min ba zan iya barin wannan abin game da ku ba ala an tash'alu minha shu'latan akan koda za ku wato dosano wani bangare na ranan nan ku da namu sai dai fa ku yi ku hakku bari ba gudu ba ja da ba nan gani nan bari to manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan saboda zafin da rana take da shi ya fi abin kwatanci ya fi gaban kwatancen abin da za ka kwatanta yanzu kai yanzu sai ka ce nefa saboda wato rugwage ƙasa take ta rabzar da ita kamar da mutum take zama wato a sandare to rana ta fi gaban haka dan dai an sai sai ta wani yadda za mu amfana da ita amma da ta zo dab to da ba a da buƙatar abin gashi kowa da yayi rumus da shi duk za su musoyi shi ne mazo ce ko kuna ganin ranar da nake gani tunda an kira cikin tsananin zafin duk da tana nesa mulamulan da suke tsakani miliyoyi cutu ko da za ku ɓangaro wani bangare nata a da namu ko a samu a duk inda kuke ga za ku samu a gidan toye to ba fa zan fasa abin nan to haka ake so wanda yake tsaye akan turba Allah ya zama idan manzo ya fuskanci haka kai yanzu da kace za ka musulunci kai awa ba za ka fuskanci ba za ka fuskanci haka dole ne to za ka sai kai haƙuri yadda ya haƙuri ka jajirce yadda ya jajirce idan har mai barna zai kafe to kan me wanda yake kan daidai zai kasa kaskafewa ne abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam ne sai malam ya sauka kasa ya kare mu da wani karin bayani da dan karamin rubutu bi lamba daya a karshen wannan abin da ta sai sauka kasa sai ce unzur silsilat al ahadith as sahiha unzur silsilat al ahadith as sahiha duba wato jerin hadisai ingantattu da malam Muhammad Nasiruddin Albani ita tara isu isa musu wannan suna raqam 92 wato eh, lamba 92 sai ce wa amma hadithu ya am amma hadisin da ke cewa wato wannan magana da ya kawo mana wacce ta tabbatan a cikin littafi in aka koma silsila sahiha hadisi mai lamba 92 za a same shi to sai kuma yace wa amma hadithu amma hadisin da ke cewa ya am annabi ya ce kai dan uwan babana wallahi law ash shamsa fi yamini na rantse maka da Allah da za su sanya rana a hannun dama na duk zafin ta duk radadinta dauke ta samu samu a hannun dama wal qamara fi yasari ɗauki wata kuma sa a hannun hagu ala an atruka hadha al-amr akan in bar wannan al'amari ba fa zan fasa ba hatta yudhhirahu har Allah ya bayyana da shi aw ahlak ko kuma in halaka a ce ba fihi game da wato shi ma taraktu ba ni ba bari ba zan fasa ba balaisa lahu isnadun thabit ita shi wannan hadisin bai da sanadi bai da jerin mazaje tabbatacce da za a gamsu a gina hukunci a kansa undur al-ahadith ad-da'ifa shi kuma ka duba hadisan da suke raunana na silsila na malam albani yayi ingantattu yayi wanda ba su inganta ba don ka duba bangaren wanda ba su inganta ba hadisi na 913 shi kuma za ka ga wannan da bai inganta ba to amma wancan mai cewa inda za su wato bangaro wani bangare na rana wato zo da na shiga wani bangare na jikin manzo ba zai fasa abin da yake ba wannan ya tabbata an fahimci bayan yawwa wannan shi na kasan shi ne mai cewa a sa masa rana a dama a sa masa wata a hagu ba zai fasa ba shi ne bai inganta an fahimta ko faƙala abu talib sai abu talib ice wallahi ma ka na. ibnu akhi qattun na rantse muku da Allah kamar da su da suka suka rantse da Allah Allah nan da suka rantse da shi nima ma shi nake rantse muku da shi shi wannan dan dan uwa nawa da kuke ji da gani ai bai kareta ba. shi ya ce abin da yake kai ba zai fasa ba saboda haka na san ina nan akai kamar yadda muke nan akan nan to ashe kenan ba kareta mu farjuni ne na za magana ta zo ƙarshe ku tashi kowa ya kama gaban sa na sallama kowa ba na fara ke to haka to shine sai malam ce min hikimati hada al-mawqif wani abu daga cikin hikimar da ke tattare da wannan matsaya da Abu Talib tsaya matsaya da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba khalqillah ila abi talib taban bisa da tabi'a da Allah yake yin bayi a kai ta halitta manzan Allah annabi Muhammad tira da amincin Allah tabbata a gare shi shine wanda Abu Talib ya fi so kaf a bayin Allah da Allah ya halitta Allah ya kwaran ya masa ƙaunarsa kuma daidai da ya so shi domin akwai dangantaka ta jini da shi da mahaifinsa wa da ƙani da abu ɗalib da baban annabi wa da ƙani abu ɗalib yana game da baban annabi saboda haka ɗan ɗan uwanka ɗanka ne sannan kuma bayan haka ya dace da cewa duk da yana dan dan uwansa ya ba shi gudunmawa a lokacin da yake cikin tsaka mai wuya domin dalilin tsakko aliyu aliyu dan abi talib dan shi abu talib din zuwa karkashin kulawa annabi yunwa da aka shiga kaga dama ka ce yan gusau ko bahariya ko wasu da dai da ake yi to a wannan lokacin suna ɓamɓarar wato ainihin kashi wanda yake jikin gini na ƙasa a dandaka a ci saboda yunwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da dama dama baya cikin irin wannan yanayin mawuyaci Allah ya sassauta masa haka na kuma Abbas ɗaya ɗan uwan baban annabin shi ma yana cikin hali mai sassauci sai annabi ya same shi ce ga shawara abu talib tun da yana da yawan iyali me yasa ba za mu sassauta masa yanayin da yake ciki a rage masa wasu daga cikin iyalan sai suka je suka same shi to ga abin da muka zo da shi halin da ake ciki na ba daɗi muna so mu rage ma 'ya'yanka sai ce to banda wanda ya turo ikira annabi din nan babban yace banda shi kowa ya dau wanda yake an gane ko saboda haka ja'afar sai abu abinan abbas ya ɗauke shi aliyu sai annabi ya ɗauke shi saboda haka sai suka ɗauki abin asalin girma ja'afar yana gaba da aliyu to kai abbas kai ne gaba da ni dama kai ɓangaren uba ne to ɗauke shi shi kuma aliyu shine ƙarami ni kuma tunda dama ni ɓangaren ɗa ne ba maganar zan zama annabi bace ba ko wani abin da ni kuma na dauki a jiki wanda ya maka wannan yanzu a da a ce zo yi masa ba daɗi kai ka fara ai ba abin manta ba ne halayya ce ta ɗan adam an gina shi akan son wanda ya kyautata masa an gina shi a ƙin wanda ya munana masa saboda haka shi kuma a duniya ba wanda yake so da ƙauna irin annabi sallallahu alaihi wasallam shine malai yake ga mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance ahabba khalqillahi ila abi talib shine wanda abu talib ifi so cikin halittar Allah taba'an bisa ga ɗabi'a ba dan sun yi daidai a abin da suke kai ba domin abin da shi yake kai abu talib daban na mahanga ta addini abinda annabi yake kai daban na mahanga ta addini amma wannan dangantakar da kuma ɗabi'ar ta sa ina ƙaunar sa fiye da duk wani wanda yake ƙauna wa kana yahnu alai ya kasance yana tausaya masa wa yuhsinu ilaihi kuma yana kyautata masa wa yudafi anhu bayan haka kuma yana bashi kariya ina ingije masa abin da ya nufo shi kamar yadda yanzu ya ingije masa ko wa yuhami kuma yana tsaya masa in an ce muhami shine wanda zai tsaya maka akan abu kamar yadda lauya yake tsayawa wanda yake da ƙara a kotu shi sa ake cewa ma lauya muhami mai ba da kariya an zo shi zai ta za kaza kaza bisa doka kaza bisa kaza kaza akan haka kaza kaza to shi ma abu talib ya zama kamar wani lauya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu qaumahu fi dhalika wa yukhalifu qaumahu fi dhalika kuma yana saba wa jama'arsa akan baiwa annabi kariya kamar yadda yanzu ya saba musu yace ai kowa ya sallame shi magana a ce yana karyata wato abin da suke kai ba haka bane ma annahu ala dinihim duk da cewa yana kan addinin su su abu lahab da suke zuwa da wannan magana wa ala khillatihim duk yana kan abin da suke kai na addini duk ina kaunar abin da suke kauna khilla wani lokaci ina zuwa da ma'anar masoyi abokin tafiya akan harka إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا sai dai ba yadda ya iya Allah ya jarrabu zuciyarsa da ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so irin na ɗabi'a ba so irin na shari'a dan da so na shari'a ne da bai ƙaunaci annabi saboda abin da yake kai na addini daban da abin da shi ma yake amma da yake ƙauna ce ta ɗabi'a ta halitta ba yadda ya iya ina kaunar manzo wa kana istimraruhu ala din qaumihi min hikmati Allah ta'ala wato ci gaban sa shi Abu Talib akan addinin mutanen da yake tare da su su Qurayshawa ina daga cikin hikimar Allah madaukaki na zai baiwa annabi kariya ko za su ga cewa a tafiya su daya in magana zagi ne har shi ake zaga ke ko in cin mutunci ne har shi ake ciwo mutunci amma kuma ya ke bada kafar da za a farma annabi wa mimma sana'ahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min al-himaya daga cikin abin da ya aikata ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ba shi kariya idh law kana aslama abu talib domin da a ce abu talib ya musulunta lama kana lahu inda mushriki quraishin wujaha to da bai zama yana da wata alfarma a gurin qurayshawa ba da ba su gaida ce dama da addinin su da ai shi daure masa gindi ko da sun faɗa haka sai ce ai babban sa ne daure masa gindi abin da yake kai shi ma shi yake to amma da yake sun saba ba magana ce dauren gindin sa wala kalima da bai samu kalmar da zai tofa a karba ba shi Abu Talib din wala kanu yahabunahu kuma da ba su rika ganin kwarjinin sa ba wa yahtarimunahu da ba zama suna girmama shi suna martaba shi ba wala shara'u alaihi kuma da sun masa tsaurin ido wala maddu aidihim kuma da sun miƙa hannayensu an yi fito na fito an kaura wa alsinatahum bisu'i ilaihi kuma da sun saki harasan su da ga masa munanan maganganu amma duk sai Allah ya kare wannan daga cikin hikimar wanzar da Abu Talib akan abin da yake kai dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu bakin da kariya daga gare shi saboda Allah yana ɗaukaka addininsa da wanda yake ba yadda ka iya sai ka bi shi ko baka bi shi ta kana so ba za ka bi shi ba dan kana so qala ta'ala Allah madaukaki yace abu nabi kenan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka na halittar abin da iso yadda ya so wa yakhtar kuma zaɓi abin da ya so ififita shi akan da haka a cikin abin da Allah ya halitta ya fifita manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan wani abin da ya halitta وقد قسم خلقه أنواعا Allah subhanahu wata'ala da ya halicci bayinsa ya raba su samfuri samfuri iri iri salo salo wani ya sha bamban da wani wa ajnasan kuma su jinsi jinsi waɗannan mata waɗannan maza a ce dangin warki a ce dangin nono ko eh fa hadhanil ammani mu kalli waɗannan ƴan uwan uba guda biyu kafirani kuma kafirai biyu da abu talib da abu lahab dukkaninsu ‘yan uwan baban annabi ne to mu kalli waɗannan ‘yan uwan uba ga annabi ‘yan uwan uba ga annabi eh baban annabi kenan ‘yan uwansa mu kalle su ga su guda biyu kafirai abu talib wa abu lahab da abu talib da abu lahab fa ahaduhuma ɗaya daga cikinsu wa huwa abu talib shine abu talib yakunu fil qiyamati fi dhahbahin min nar a ranar alƙiyama zai kasance a sama saman wuta ba can ƙasa ba za a sa daga dan sama saman wal akhar shi ko abu lahab dayan wa huwa abu lahab shine asfali minan nari a can karkashin wuta ake sa shi can ne mazauninsa ashe ko a kafiran ma akwai baki kirin akwai baki baki wa anzala Allah fihi suratan fi kitabi har ma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da sura a cikin littafin sa game da shi Abu Lahab tutla alal manazir ana ta karantawa akan mumbarai ranakun juma'a wa tuqra'u bil mawa'id ana ta karanto su a cikin wato wa'azuzzuka wal khutab da khutubobi da ake yi tatabammanu wanda ayoyin suna kunshe da annahu cewar sayasla naran za ta lahab zai shiga wata wuta ma'abociyar harshe da ruruwa tana harshe tana ci cikinta za a turmutsa shi wa mura'atuhu da ma matarsa hammalat al wacce ke daukan kirare yadda dauki kirare a nan duniya to za ta dauka a wuta Allah aya ta uku da hudu cikin suratul masar tabbat ya da abi lahabin wata har zuwa ƙarshe to wannan shine abin da ya faru kamar da wani hadisin cikin sahih muslim in ban manta ba ina magana cewa sakamakon kasancewar abu lahab ya yanta eh, sakamakon kai shi eh, abu talib ya baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam kariya da gudunmawa shine dalilin da ya sa aka yi masa wannan sassauci na azaba a cikin kafir mana ya ci albarkacin gudunmawar da ya baiwa manzo kariyar da ya baiwa manzo duk da yana arni shi yasa ya zama shine wanda yake mafi sassaucin azaba akan sauran yan garwashin da ke ƙasan ƙafarsa yana sa su tana tafarfasa tana zababbaka amma duk abin da ya tafi cikin wuta ba na ƙasa da shi sai dai abin da ya sama a azaba shi kuma abu lahab kasancewar baiwarsa ta shayar da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har ma ya yanta ta saboda murnar samun manzo an taɓa sassauta masa azaba ya ɗan ji ɗan sauƙi-sauƙi na wani lokaci kaɗan aka ci gaba da abin da ake shi sa ba a son ce zama mai kaushi at the higher level ko da suke cewa a ce kafin kai makura wajen ba sassauci ba abin a'a ko me za a ɗauki sada sada sada sada A tsaki eh, kadan ya fulatanci kuma ce ce kuma na juya na zama su an gane ko to wannan ina nuna mana wato cewar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin waɗannan wato kafirai sakamakon yanayin abin da suke kai masa ɗabi'a kowane da abin da ya ɗauka kansu wannan ne salo na biyu da hikimar da ke cikinsa da aka bi na adaki ne manzo game da kira zuwa ga Allah al-uslubu salih mala yace salo na uku al-ittihamatul batila tuhumce tuhumce na ƙarya lisaddin nasi anhu dan kare mutane da karɓar kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi an hana shi yaƙi hanwa an bi ta kan wanda zai dakile shi yaƙi daƙiluwa to bari su mutanen da ake so a kira din mu hana su karɓa abu an gane ko har yanzu yahudawa haka su tunda dai ba za mu iya rushe ƙur'ani ba ce ba shi tunda musuluncin nan ba zai murƙusa ba mur a ce ba shi to ma hana musulmin karɓar musulunci bari mu haɗa su daban a zo ana gobe sallah kuma mu sa ban da daddare su kai har karfe karfe wata suna kallon balɗin in an zo sallah a zuwa tare babu su a cikin sallar kowa ya tafi bacci ba haka muke ciki ba to haka suke bi tunda kuma haka ake bi har yanzu ba mafita sai in kayi ido ka waye ka zama muna ganin ka kifi na ganin ka mai jar koma saboda haka yadda ja iki ja shi ma yanzu sai ka maka gane inda ya saka ita ce mafita to shine wannan shine salo na uku da suka bi a tuhumci annabi a tuhumci annabi sallallahu alaihi wasallam da tuhumce tuhumce na ƙarya na ƙage dan a nisanta mutane da shi mala yace ittahamuhu bil junun na farko sun tuhumce shi da hauka wa fi dhalika nazala qawlullahi ta'ala game da haka ne ma fadin Allah madaukaki isauka Allah ya saukar da cewar wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun suka ce kai wanda kake cewa an saukar maka da gargadi an saukar maka da qur'ani to ai kai ma mahaukaci ne mahaukaci ina mahaukaci zai kira to kaga aka ce mai kiran mahaukaci ne to kuma mai bin fa shi ma taron kuran da hama za'i taron mahaukata to ta ce aya ta shida cikin suratul hijr wa qad ajabahum Allah ta'ala Allah da kansa ya ba su amsa da cewar da ibi qaulihi da cewar ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci bane a ta dalilin ni'imar da Allah ya maka ta annabta da manzanta ana neman mai hankali aka zo gare ka an zo ƙarshe ni'ima ce Allah maka da ba kowa yake ba na biyu ittahamuhu bisihr sun tuhumci annabi sallallahu alaihi wa sallama da tsafi wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki saukar da wa ajibu an ja'ahum mundirun min kafirai suka shiga mamaki na mai gargadi ya zo musu daga cikinsu dan annabin nan an san babarsa an san babansa an san kakansa an san dangin yayye da ƙarni kuma a ce wai shine zai zo ce ma ga sako daga Allah yanzu shi za a bi wannan abu ya ba su mamaki wa qala al-kafiruna dan haka kafirai suka ce hada sahirun kazzab wannan kawai matsafi ne makareci daman kana neman ƙarya ka samu matsafi shikenan a shafa baki an zo karshe ce illa uwansu ce barhaza ce wa ne kai ta ji dan ya hankalin ka ya tafiyar da tunaninka ya ce a nemi eh, eh, wahainiya ya da rai ka haɗe sai ka gani a yashi ne za ka ga abin gingirin gir sai a samu gashi ƙwaya bakwai na hammata a haɗa da allura da gashin kai ƙwaya bakwai da waye da waye a je abin ne an gama da magana kuma ƙarya ne su sura ka sai aka ce ai shi ma manzo matsafi ne to Allah ya ga mana ga abin da suka faɗa suka ce shi matsafi ne makareci wa qala ta'ala kuma Allah madaukake ce wa qala zalimuna azzalimai suka ce in tattabi'una ba fa kowa kuke bi ba illa rajulan tura. sai mutumin da aka tsafi matsafi ne kuma tsafi ya ci shi tsafaffe ne kuma mai tsafi ba wanda kuke bi sai irin wannan to an ce manzo mai tsafi an ce maka mahaukaci kai waye ba za a ga maka ba yanzu ashe kaga da zagin mai kira yana sa ya watsar da manzo ya watsar da kiran to ma da nake bata lokaci na dan suke ta faman tashin hankalin su muke ta husuma da su to yanzu bar da makamai na man mu zama ɗaya kawai ko to kai ma in baka jajirce ba haka yanzu haka ci za ta faru da to da haka kisa annabi yake cewa musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako yace lokaci zai zo mai riko da addini katakau yanayinsa yanayin wanda aka saka wa garwashi yana ci a dafin hanneri da sauki to da haka sai ka jurewa to mala yake gaba da cewa wattahamuhu bil kadhib suka kuma tuhumci manzo da ƙarya wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki yake cewa wa qala al kafiruna kafirai suka ce hada sahirun wannan fa matsafi ne aya ta hudu cikin suratul sa wa qala alladhina kafaru kuma Allah yace kafirai suka ce in hada illa ikun iftarahu wannan fa qur'anin da yake ta faɗa ba komai bane face kire kage ne ya kirkira wa a'anahu alaihi qaumun akharun wasu mutanen can daban suka taimaka masa taron dangi aka aka samu da qur'anin faqad ja'u zulman wa zura Allah yake sun zo da zalunci da ƙarya ƙarya ce to da haka wanda aka ce ya kirkira an taimaka masa kaga ƙarya ce kawai tatsuniya ce shaki faɗi ce zauna ta wannan cikin suratul furqan aya ta hudu kenan gaba ta gaba wattahamuhu bil itiyani bil asatir sun kuma tuhumce shi da zuwa da tatsuniyoyi qala ta'ala Allah madaukaki yace wa qalu asatirul awwalin suka ce ai ayoyin da yake karantawa ba wani abu ne ba kawai tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ije rubuce su fahiya tumla alaihi ana masa shifta ana masa imla'in ana dictation ina ana faɗa yana rubutawa bukuratan wa asila safiya da maraice ya bata lokacin sa ya rubuce kuma yanzu yazo yake karanta ba me zamu da tatsuniya mu ma mu shirya bana ai mu ma mun san wato labarin gida da koki eh saboda dai ka aka ka su ba ba kuma wani ba zai ba to wannan shine salon da suka bi salo na uku kenan ko al-uslubur rabi' mala yake salo na hudu akwai lokaci ko al-i'tida'ul jasad ta'addancin jiki jiki magayin ji bahaushe to shi ne abin da suka biyo kuma laqad istafhala إيذاؤهم lirrasul sallallahu alaihi wa sallam cutarwar arna ƙuraishawa ga manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta ƙasaita in an ce abu istafhala to ya kai ya banaga ya riƙa shi za ake cewa da wato riƙaƙƙen sa alfahal ko riƙaƙƙen rago a ce fahal to ma'ana cutarwar ƙuraishawa arna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai karshe wa ashabi da kuma wa ashabi da kuma ga sahabbansa da saddihim anil haqqi domin katange su da kare su daga isa ga gaskiya wa man ida'awatihi sallallahu alaihi wasallama min al-intishar da kuma kokarin gana ganin sun hana da'awar annabi kiransa ira da aminci Allah Sabbata a gare shi daga yadu a kokarin su na hana yaduwar kiran manzo hatta wasala bihim al'amuru, har sai da al'amarin ya kai su ga ila da alaihim jasadiyan yi musu ta'addanci ta bangaren gangar jiki min dalika ma rawahu al-imam muslim daga cikin irin wannan abin da suka yi akwai abin da imam muslim hadisin da imam muslim ya rawaita a hadisi mai lamba 2797 an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi qala yace qala abu jahal abu jahal yake cewa hal yu'affiru muhammadun wajhahu baina adhhurikum haka ne annabi muhammad amma kiransa da annabi ya iya kira shi da manzan tace haka ne muhammadu ina birshi ne fuskarsa da ƙasa a gabanku saboda yana sujjada ba yana dangwala goshinsa a ƙasa to birsu na ƙasa yake faƙila na'am aka ce eh haka ne yana faruwa faƙala sai ya ce wallata wal uzza na rantse da lata da uzza tunda da su ya bada gaskiya la in ra'aituhu yaf'alu zalika in na gan shi yana yin wannan birshine-birshinan ƙasar la'aƙa anna ala raƙabati sai na take wuyan ba da ya jira ba don gwada kai to in na taka wuyan na haɗa kan da ƙasa da kafa da wuyan na ga yadda zai ci gaba da aw la u'affiranna wajhahu bit-turab ko kuma tumurmusa fuskarsa a ƙasa in ban taka wuyan ba na taka kan na gurza fuskar za ta wato alinci ƙasa فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي sai ko yazo gurin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana tsaka da sallah za'ama la yata ala raqabati ina meriya cewar abin da ya ce zai yi sai ya taka wuyansa fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wato da zuwansa wato wuf cikin gaggawa ba zato ba tsammani kawai sai aka ga yana dawa da baya da baya ya nabi manzon kuma ma yana dawo da daba da magana ya juya ma ba ta taso ba kada in ya juya abin da yake hanga da cin masa sai ga yana rubar eh jiya baya ba wa yattaqi bi yadayhi kuma yana sa hannu yana karewa yanzu shine mai kara duka ba shine za a kara dukansa ba fa qila lahu malaka akata to kuma me yasa ne ka ya haka kuma ina latin ina uzza ko yace inna baini wa bainahu la kandaqan min nar ce wani ramin wuta ne tsakanina da shi ga hina yana ci ina tabalbali wa haulan da kuma wani katon rami ko wani abun tsoro wa ajni hatan ga kuma fuka-fukai na ko ta ina ina gani fukafukan mala'iku ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce laudana minni da ya kuskura ya matso kusa da ni laqtaqafathu almala'ikatu ubwan ubwan da mala'iku su tsinka shi gutsire gutsire gaba gaba da wani da kai wani da hannu wani da kafa wani da ciki haka za su yaga yaga uwar bari qala fa anzala Allah azza wa jalla ce sai Allah madaukaki ya saukar da kalla innal insana la yatgha sha a aha hakika mutum zai shishige ko yana da shishige. an ra'ahu tagana dan ganin ya wadata mu za a kawo wargi ƙarya ne da mu ake ja ya a haka ake koyar ce mu an ga masa wasa ne inna ila rabbika ruj'a Allah ya ce to ka sani koma waye makoma kowa zuwa ga ubangijinka a ra'aita alladhi yanha Allah ya ce shin baka ga wanda yake hana bawa yin sallah ba abdan idza salla ina hana bawa ina idan zai sallah baka ga wannan ba ara'aita in kana alal huda ya kake gani in a ce wanda yake hana nan akan shari'a yake au amara bit taqwa ko yana umarni da wato jin tsoron Allah ara'aita in kazzaba wa tawalla ya kake gani idan ya karyata shi kuma juya baya shi ya ki karɓa abin da yake kiransa zuwa gare shi ce ba zai ba ko bai bar wani yayi ba alam ya alam bi anna Allah yara bai san Allah yana ganin sa bane har da wani karfin halin zai je taka shi ina kallon Allah ya ce kalla bari jikar ji ka kiyaye la illam yantahi idan har bai hannu ba an bin nasiya za mu kama mu farkwada kansa mu riki a to nan mala'ikun da suka zo ai fata za su da shi nasiyatin kadhibatin khati'a makwarkwadar da take wato ani makaryaciya mai kuskure falle da unadiya ije ikirawo yan tim din nasa ya gayyato duk wanda zai gayyato na da uzzabaniya mu kuma za mu kirawo mala'ikun azaba kalla Allah ya ce bai a aha la tuti'uhu kakka kuskura ka bi shi da wa ake anan manzo sallallahu alaihi wasallam wasjud ka ci gaba da sujjada waqtarib ka kusanci ubangijinka to ko yanzu haka ne ka tsayu ka ba Allah ka gani ba Jonathan ba ba Bush ba ba wa ba duk ba yadda suka iya da kai nan gani nan ba wallahu ya ya'simuka minan nas eh haka eh قال أروة بن الزبير urwa dan ya ce sa'altu Abdullahi bin amr bin al-as na tambayi Abdullahi dan amr dan as akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikun bin nabiy sallallahu alaihi wa labarta mun sanar da ni mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sai ce بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة kwatsan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah a ɗan ganuwar da ɗan kariyar da take jikin Ka'aba shi ake cewa hijiru Ismail da aka gina Ka'aba a karo na daga baya bayan gina wadda Annabi Ibrahim ya mata da ta rushe da aka gina ta sai ba a gina ta kamar yanayin girman yadda Annabi Ibrahim ya gina ba sai zamanto an samu ragowar inda gini bai kai ba sai aka ɗan ƴar katanga da take ɗan zagaye kaɗan cewar nan ma ina cikin ka'aba ita ce har yanzu ake abu na hijira isma'il an gane ko za ka ka zo dawafi har da wannan zagayen za ka ba za ka shiga ta tsakaninsu da ka'aba ba to manzo yana sallah a wannan guri id aqbala uqbatu bin abi mu'ayth sai ga ba dan abi mu'ayyid ya fuskanto fa wada thawbahu fi unuki sai ya sanya tufafinsa suturarsa a wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khalaqahu khalaqan shadidan ya shaƙe manzo shaƙewa matsananci fa aqbala abubakar anan ne kuma sai abubakar siddiq yi wato fuskanto hatta akhadha bi mankibihi ya kama kafadar uquba mai shakar annabi wa dafa'ahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam tun kuɗe shi daga annabi can mala'iku ne nan kuma abubakar siddiq an gane ko bayan ya tun kuɗe masa shi qala sai ce an taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah dan mutum ya ce Allah ne ubangijinsa shine sai ka kashe shi kuma haukatan ina ne to ko ta ina manzo dan gata ne mala'iku na yi mutane na yi ubangiji na yi haka mai gaya wa matansa in ta tuba ila Allah qad sadat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir haka abin har yanzu ka sa a ranka ka kudurce za ka bi Allah sau da ƙafa ba yadda aka iya ba ko nan kusa ba nisa nan nan nan kusa mala abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama an sha sa ranar kashe shi an sa shirya masa gadar dare sai ya tafi motar ta lalace ya bar gida ko bai je yadda za a kashe shi ba shi ya lalata motar duk abin da za a yi amma sai Allah ya tsara yadda ba za a haɗu ba banda wanda ya zo har gida in sallama da shi a ofis ɗin sai a matsayin zai karɓi bako suka kama kici kici ya fito da wuka sai ya ga ƙarshen su kwatsam ana cikin haka kuma wani ya sallama ki jefar da wukar kowa yana numfashi an ga an fafata aka ce ya yake ba ku ya san bayan sabani magana ma ya nuna shi a far masa bai taso ta ma haka kake mala yace as'ilatul lil muraja tambayoyi dan komawa abin da aka koya istakhdama kuffaru quraish asaliba kathira kafuran shawa sun yi amfani da wasu salo-salo masu yawa lisaddin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an hadhihi da'wa dan kare dan tsare annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga wannan isar da sako na musulunci udhkar udhkurha bil ijmal fado su a takaice a dunkule na salo na farko yadda za a yi tasiri a kan ɗan uwan babansa don ya daƙile ko salo na biyu barazanar fito na fito ga annabi da ɗan uwan babansa ko salo na hudu tuhumce-tuhumce na ƙarya na uku kai ko da ƙage don a nisanta mutane daga kiransa na hudu shine aka ce cutar da shi a jiki irin shaƙa da ɗaukar wa kai cewa za a taka wuyansa ko kuma a tumurmasa fuskarsa ko kalo na biyar ba iya waɗannan aka faɗa ko ma da to a faɗo su a dunkule ga su mun faɗa a dunkule ba tare da mun faɗo abubuwan duk da ya faɗo ba mun faɗo iyakan matashiya kana sai ce fi baqa'i abi talib ala kufrihi wa adam islamihi hikmatu arada Allah ta'ala urfurha wanzu wadda abu talib da tabbatar da i akan kafirci da rashin musuluntarsa akwai wata hikima ta musamman da Allah ina ba dan haka ya bar shi akan abin da yake kai na kafirci faɗo hikima wace ce dan ya zama wa annabi kariya ko daga gaiwar hana shi abin da yake eh. sannan sai ce اتهم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعدة تهم kafiran ƙurashawa sun tuhumci annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da tuhumce tuhumce masu yawa uzukur ha faɗo su sun tuhumce shi da hauka sun tuhumce shi da tsafi sun tuhumce shi da ƙarya sun tuhumce shi da zuwa da tatsuniya kamar yadda sun ce ma mawaƙi Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru wa ma allamnahu shira wa ma yanbaghi lahu an gane ko to wannan shine karshen karatun mu ne abinda muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka cikar da kure ko tuntuban harshe Allah ya Allah dakata da sallar ya je ya sake alwala ya zo ya sake sabuwar sallah shine daidai ko ko ci gaba da sallarsa haka shine daidai an fahimci tambayar to abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ina cikin sallah shi zama yana jin kamar yana yin tusa ko kamar tusa na fita daga jikinsa annabi ya ce kada ya juya ya fasa abin da yake na sallar har sai ya ji ƙarar fitar tusa ko kuma ya ji warinta ya sami tabbaci kenan cire tusan nan tusa gashi na ji fitatta ko ga warinta ma na ji to manzo ya faɗi haka don ya ɗora ba kan cewa tabbas shari'ar musulunci take aiki da shi yadda kake da tabbacin kayi alwala to kada ka lalatar da alwalarka da abin da yake kokonto da rashin tabbas a yadda tabbas ta kulla ta to tabbas ta warware kenan da mutum zai ji kuma fitar tusar amma bai ji ta ba bai ji warinta ba amma ya samu tabbacin cewa ta fita to hukunci ina nan cewar zai haƙura da sallah ya je sake Allah dan tabbas din da ake nema ya samu wannan shine abin da ya kamace ka manzo ya faɗa mana wannan dan ya toshe kafar shedan ya hana mu aiwatar da ibada domin in zaka riya zaka tabin wannan riyariyan to zaka je ka alulan sai ka zo ka kuma farawa sai kuma in kuma riya maka to ai ka kuma yin tuka da haka sallaka ta azhar sai kai awa awa da rabi baka yi ba tuna an yi an gama kai kana nan kana ka bin liman kuma ka kaɗaɗin ma ka kasa kullum wannan kenan tambayar ta biyu kuma yake cewa Allah yana so a sanar da shi idan mutum yana so yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati guda goma ko guda ɗari lafazin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ice zuwa nan in kai goma ta samu ko kwa kai kawai an fahimta ko to kana zuwa nan kayi ɗaya sai kuma ka sake tafiya ka je ka dawo kayi biyu sai dai irin salati goma ga annabi za ka kafin ka kai ɗaya an ce kuma halalan sha ɗaya an gane ku ba haka ake ce ba so da haka in ka kai nan ka kai ɗaya sai dai kana so ka ɗauki takaitacce shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salli ko Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa salli wannan shine takaitacce mafi karanci ya Allah kai salati da sallama ga annabi Muhammad da iyalansa a matsayin kai ɗaya. to sai kai haka shi ma goma ya zama ka samar da goma wannan keke da keke kenan in kuma ka so kana da wata damar da za ka iya shortcut ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bar matarsa tana ambatan Allah tsawon wani lokaci idan ya tare da tana ci gaba da yi ita har yanzu kina nan yadda kike to ku ga abin da zan faɗa sai ya fi abin duk da kike ita subhanallahi wa bihamdihi da khalqihi wa zinata arshi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi ita yabo da godiya da kirari da tsarkakewa sun tabbata ga Allah daidai da wato awon al'arshinsa daidai da kalmominsa da ba su da iyaka daidai da yadda yadda yadda yadda su ke an gane ko to wannan salon da annabi ya bi iya abin da ta yi da za ta ƙare yinin tana yi ba za ta kai wannan an gane ku sai dai irin wannan shortcut din kai ma ka bi da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid adada khalqika iya yawan halittar ko wa zinata arshika wa midada kalimatika ko to sai kai ma ya zama to kayi ba iyaka an fahimta ko to wannan kuwa Allah ya samu dace lafiya nan kace ne eh an ya kula rabbi Allah an ai shi dama karɓi musulunci ana cikin yan farko farkon musulmi kamar da makaranta dai a littar eh, shi dama abubakar siddiq shi ne wanda aka fara sallata musulunci cikin manya magidanta kuma abokai ga manzo sallallahu alaihi wasallam da haka shi sa ya zo bai annabi kare eh, aya qur'ani ce amma asalinta kalma abubakar ce kuma Allah ya saukar da aya eh eh ai ɗabi'a ce ta su larabawa da ma banda ba larabawa ba har mu ma yanzu mu ma dan muna birni ne kaga mata ba sa ɗaukan ice an gane ko <laughs> kaji wani ce ka dan birni ne shi yasa an gane ko amma ka tafi ka gani su waye suke ice kana dan barin gari matan nan su za su je su yo icen su yo kara ɗauko aka su zo gida su zo da girki an gane ku, to tana yin wannan kuma tana ɗauko kirare don ba da gudunmuwar ya za a ƙona wasu daga cikin ma da suke bin Allah da mutu su da haka to yadda ta ɗau ice a nan za ta ɗau ice a Ice bambancin so na ɗabi'a da so na shari'a. so na shari'a shine san da ake gina shi akan manufan kadatawa ta zo ɗaya akan bin Allah su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaita cewar mutane bakwai suna kasancewa ƙarƙashin inuwa al'arshin Ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi a cikin su sai manzo yace wa rajulani tahabba fillah da mutum biyu da suka kaunaci su dan Allah ijtama'a alaihi haɗuwarsu da suka yi ta dan Allah ce waftaraqa alaihi kuma har mutuwa ta cin musu ta raba su akan dan Allah to na shine so na shari'a ina son ka dan kana musulmi mai bin Allah kana so na dan ina musulmi mai bin Allah da kiyaye dokokinsa da tsare sunnar manzansa da za ka daina da mun yi barambar da ba ni ba da zan daina da mun yi barambar ba kai ba ni wannan shine so na shari'a amma so na ɗabi'a tunda da ni bai rabe ne kuma kai ma bai rabe ne to za fa a tafi tare rawa ya kama a tayi in ta rawa ta kama a yi in biki ya kama a zo in an ne mai tare ko da ni da dan gunki na kai kuma da yar burburan wannan duba wannan so ne na ɗabi'a ko gari ya sa ka yi ko yare ya sa ka yi ko abotaka ta sa ku yi ko wani abu can daban amma in dai ba kun gina bane akan Allah annabi to sunansa so na ɗabi'a wannan kuma ba sai mutum ba har dabbobi suna da shi ka duba kaza ta zo ta kwanta ƴaƴanta su hau kai su tsari da kai in ta zo wato iska ta taso ta rufe kayanta kada ta taban mata da su ko kuma sanyi ya dame su in tinki ya ce tana kwance ya hau kanta ya tumurmusa sauka ya tsallansa ya kuma yi amma idan na wani ya zo kusa da ita ta ɗaukar ta hamɓaran wannan ai ba naka bane na ya zo ya sha nono saki wani kuma yana zuwa ta sa kafa ta kadar da shi an fahimta ko to wannan shine so na ɗabi'a suna da bambanci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن